ka abinda kake zuciya burin raina tuni yanzu zan yi yarinyar ta zo ne ni gashi ban zan ce mata ba ranar salim kenan da ya zo duk da ba zan damu da wannan rayuwa ba wallahi ko dai tafiya zan yi ne iya gata nan gata nan kai kai kai amma fa gaskiya ne nan ta haɗu kai amma dai gayen nan ya haɗu gayen nan ya ke ci min komai ko dai ni in ce ina son shi ne amma dai gaskiya baba ya iya zabi kai amma gaskiya yarinyar nan masha Allah am na Allah ki ce wani abu mana ke kam gaskiya ina son yarinyar nan to amma matsalan ban san yadda zan yi in gaya mata ba Allah iko gaskiya Salim yana kokari har zuwa numfashin karshe Allah kai magana mana Alhaji Mahmud yayi haka ka shigo gidan nan da farin ciki da kai da Najib amma kuma yanzu ka kulla a cikin idanunka haka that means duk abin da ya faru kenan baka fawala wa Allah ba doctor najib ya nemi alfarman mu don mu kasance cikin farin ciki a kowane lokaci hasali ya dawo gida najeriya ne don ya mutu a gurin makusantansa ba don kuma domin ya samu kulawarsu da kuma farin cikinsu a kowane lokaci he's very brave very intelligent guy yes yes i love him he is exactly yes he is he is no problem duk abin da ke cikin zuciya rike yana rubuce a fuskar ke na yi so kala-kala amma baya kalar naki so karki damu ba matsala to ka sha mana eh ai sai kin kawo wani glass cup din saboda sai a dan rage saboda wannan ya cika da yawa a dan rage ko ok to bari in je in dauko. amma dai idan har na mallaki wannan a matsayin matata to ni sai dai in ce alhamdulillahi na auru ke haka lafiya ban gaya miki ba mafarki na ya zo da gaske ko dai wasa kike mu da gaske mana to kin faɗa mishi kina san shi how i wish zan iya faɗa masa ina son sa saboda ya haɗa komai da so sunan ne kawai to amma sunan ma zan iya haƙura kana jina da muka zo fita sai babanta ya ce ya ce mai exchanging contact so matsala ta ne ban sani ba shin text zan mata ko kiranta zan yi to in na kira din ma ban san me zan ce mata ba kuma ban san wani irin text zan yi mata na soyayya ba to amma dai yarinyar ta yi maka kwarai kuwa good to abin da ya kamata ka yi na gaba shine ka tsara mata zazzafan text wanda za ka faɗa mata kalamai masu sanyaya zuciya kuma ka sanar da ita irin san da kake yi mata wanda daga ta karanta shi zuciyanta zai tafi shi ya kamata kai yanzu to yanzu ni abin yi yanzu kai dan Allah dan Annabi Salim in ba ka zauna ka tsara min text ni na san da zan fara ne har kallon ku kuke yin ta ku ni ban taba yi ba ban gane ba hawa najib yaya za ya ce yarinyar da ban taba gani ba ban san kamanninta ba ban san kala da muryarta ba kai ban san komai nata ba kai ne wanda ka sani don haka kai ne ya kamata ka rubuta mata saboda kai ne ka ganta da idanunka kai za ka iya furta kalamar da za ta iya gamsuwa da su ok ok wait baka san ta ba baka taba ganin ta ba sai ka tuna da irin wata budurwa wadda kuke masifar soyayya da ita ka gane irin wadda kake son take son ka kai gaskiya ba na soyayya ba na ma da budurwar da nake so Salim Abba shi ba soyayya amma dai babu da za a ce babu wadda kake so haka taba ganin ta burge ka har ka so kai cewa irin irin wadda irin za ku zauna haka tare da ita wato na ji abin da baka fahimta ba shine sakon zuciya da zai fita daga zuciya zuwa ɗaya zuciya akwai alaƙa su don haka daga lokacin da ka rubuta gaskiya a cikin rubutunka budurwa idan ta karanta za ta gaskata abin da ka rubuta kuma zai shiga zuciyarta amma matukar idan ka rubuta ƙarya ko ka rubuta wani abu wanda baka da masaniya a kai to za a iya samun shakku a cikin rubutun shi yasa kai ya kamata ka rubuta tunda kai ka ganta kai ne kuka yi magana kuka yi ido biyu kuma idanunku sun haɗu da na juna da haka kai ne fi dacewa ka yi after all idan ka aure ta ba tare da ni za ku zauna ba ba ni zan zauna maka da ita ba salim a hankali zan goge ka gane barin buɗe maka bangaren text message in rubuta kawai da duk abin da ya faɗo ranka kai dai ka sani ba wai sai na gaya ma komai ba yawwa ina neman wata kalma wadda babu wanda ya santa ina neman wata kalma da zan furta miki cewa ke ta daban ce ya sunanta sunanta salima ya kamata in yi amfani da sunanta ke kyakkyawa ce kin zarta sauran mata musamman idan kika yi murmushi da haƙorinki mai ɗauke da haƙorin zinare zuciyata da taki ba za su taɓa rabuwa ba har abada so shine abin da ya dunkula zuciyoyinmu waje guda har muka tsinci kanmu a cikin soyayya hajiya salima ina fata ba za ki bari wani ɗan ƙaramin abu ya zo ya raba tsakaninmu ba ina son ki ke tamkar gishiri ce a cikin rayuwata idan na rasa ki zan iya rayuwa ne babu armashi a cikinta ina fatan za ki amince mu rayu tare har abada karanta ka gani idan ya yi kawai ka tura mata <laughs> kai to amma ya aka kasancewar da da haƙorin maka bakinta kawai ka ce yi amfani da tunani kuma fara kyakkyawa tas <laughs> gaskiya gayan nan ka haɗu wallahi kana burge ni wallahi tallahi bari tura mata ni dai yanzu zan tafi saboda gaskiya ana jira na dama na ma aiki ne kawai ka taso da gaggawa ka san kana kira na ne sai in ji kawai barin zo lallaba gayan nan to shi kenan

To yanzu sai ki bani shawara me ya kamata na yi. Ah, to ga nan zuwa, kar ki mai reply sai na zo. What? Why? So kike in yi asarar sa? Ni yadda fa nake nufi, ki kira shi a waya. Ya ji muryar ki, ki ji nashi ku yi hira mai daɗi. Ta yanda kowa zai gaya wa ɗan uwan shi. Ran da kuka fara haɗuwa ɗinnan yanda kuka ji a zuciyarku. Okay, ƙawata, let's do it. doing so. to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. See? salim salim salim ina ka tsaya ne na ƙara kira ba sai na kusa zuwa amma Allah na gode mana mutanen da ke tashi wallahi tallahi da tunana sai sai na bi sai na bi ka har can studio ina ta kiran ka kuma wayan kai na busy busy bari kawai ka ga ina fitowa da gidanku ina zuwa daidai nan kawai mota nan wutan ta ya dauke duk tun da kiran makaniki na nake wallahi ina tai masa kwatance ma ya kasa gane inda nake shi yasa ka ji wayan busy lafiya dama salima ce take ta kiran waya ni kuma ni ban san me zan mata ba yanzu fi sabilillahi najib ba za ka iya mata magana ba sai dai ni dan Allah dan annabi salim ya kake so in ya zan yi kai hakuri ka karba kai mata yanzu kai najib baka gudun idan kun yi aure me zai kasance baka gudun ku samu matsala akan haka salim wannan aikin aikinka ne fa sana'ar ka ce zaka iya canza mata murya kai murya irin tawa za ta fahimce ka aminci a gare ki ya ma'abociyar haske da kyawun halitta wanda tafi murmushi da murmushi iya murmushi wanda tafi kyau kyau je mana ka tsaya sai kulliya kake dan Allah dan annabi wannan sai ka ko gasan kulliya za ka ce kai ma ka san sai haka mana aba malam kaga ni haka nake shiri idan zaka iya jira na ka jira in ba za ka iya ba kuma to za ka iya tafiya in ya so ni na biyo ka a to da zan iya tafiya da tiliban tafiya ta ba kanka ake ji ka gani ita ce take take take kira ko ni fa na me fa ya eh, ni zan za ka sani in cire waɗancan kayan sannan kai ka zo ka sa manyan kaya to ta yaya kake so a ce abokin miji ya fi miji kyau banda ka ai taku ne hakan ni ka wannan saka irin wannan kayan saboda su yan mata yanzu gani suke masu saka irin kayan nan su sa hula wani duk garori ne to kaga in muka tafi haka ni ta dauke ni a gara kai kuma sai ta dauke ka a haɗaɗɗen gaye alaji ga takalmi na nan kai kuma ka yi shiru kamar ba kai bane kake cika ne da surutu a waya eh ai ba ne au ai da yake kin san na fi yin magana a waya shi sa mu shiga daga ciki mana tsoron me kake ji a ba wai ina jin tsoro ba ne mun zo da abokina ne yana waya shine na ce na ce bari ya dan gama sai mu shiga tare yana ina baba zo mana ya dai gyara maka mana zanyi na ga ya rufe maka fuska ba na ganin ka sosai to ai sai ki ce in gyara ba wai gyara man zaki ba ko Duk abin da ke cikin zuciya riki yana rubuce a fuskar na yi so kala kala amma baya kalar naki so fa yanzu na za ka mana kuɗin ki ne za ki fece ki gudu tsaya zan harbe ki fa ki fa tsaya fa dan Allah ku yi haƙuri dan Allah roƙon ku ba nake yi kai malam bello na'am ya kana cikin mu kana yin mu za ka ci mu wallahi ka ji na rantse maka ban san yadda aka yan sanda suka san da bibiya ta suke sun san gidana sun san iyalina da wani tako nawa fa ni ban sani ba yan sanda suna sani ku yi haƙuri malam bello na'am ka san duk wata dokar mu na sani dole kashe ka zami wallahi na rantse da Allah babba na moga wallahi kiyama zan aika ka isa babba assalamu alaikum jama'a sunana mansur s suleiman abbo mai daji a cikin shirin fim ɗin operation zaki assalamu alaikum jama'a suna murtala abdulhamid wanda kuka fi sani da buloko babba jandire a cikin shirin fim ɗin operation zaki haka zalika sunana musa kalla na fito a sunan malam bello a cikin shirin fim ɗin operation zaki ku kasance tare da mu a gidan talabijin na Adam A. Zango a YouTube. Assalamu alaikum jama'a. Ha suna na Adam A. Zango. Zakin ɗan sanda a cikin shirin Operation Zaki. Ni mai garkuwa da mutane ne, kuma ni undercover police officer ne. don haka za ku sha kallo abin da za ku yi kawai shine ku yi subscribing ku danna ƙararrawar sanarwa a duk lokacin da muka kawo muku sabon episode za ku tabbatar da cewa ya shigo kuma za ku kalla a lokacin da kuke so don haka ku kasance da mu kowane sati a cikin youtube channel dina mai suna adam a zango youtube channel please subscribe